ya sa arzikin raje to insha Allah ta'ala in dai ba Allah ya sa arzikin sa mai karfi bane sai ya mutu da talauci kan ma ka yi da alaji an ne riga an gama yi ehe Allah ɗaya nake gama ka wannan maganar wanda duk ya ma aure garaje insha Allah ta'ala wallahi billahi in bai wasa ba ko Allah sai ya mutu ya talauci domin samun ran da zai arziki da wahala dama ai kara kara ce aka samu aka auren ko taimako ne aka tallafa aka maka kafin ka yi da biyan kudin haya da ka cirance ta haihu lokacin da shekara za ta zagayo ga haihuwa hidimar haihuwa ga biyan haya ga sauran kudin rance kudin da ka hada lefe ba ka yi da biya ba ga sitira ta mutu ana bukata a yi sabo sitira ga kaza ga kaza ga kaza ya za ka iya magance waɗannan matsalolin duka sai dai ka magance wasu a ce a tari gaba to gaban da makaka ce za ta kare Allah ba ta karewa lokacin da za a shekara goma yarka ta farko ta kai shekara goma cikin ɗaki ɗaya kake da kai da matarka da 'ya'yanka guda bakwai to lokacin za a shekara sha hudu ita matar ta riga ta addabe ka yarka ta isa aure kana son ƙara aure shin aure za ka ƙaro ko ko yarka za ka auras inda da hankali a jika to sai ka yi ƙoƙari ka aurar da ya babbar kana aurar da ita ta ƙasa ta taso ƙara-ƙara da bara da raraka da tumasanci duka ne a har haɗa a zo a samu a aurar da wannan ana nan kuma sai aliji na rantse maka da Allah ina gama gaskiya ba kai aure ba eh, to ka ba a hankali taka sannu rijiya ce gaba dubu ko bakiya ba Allah tsalle ɗaya ake a faɗa rijiya ai dubu ba a fito ba soja marmari daga nesa